Jama'a masu kalamu da sauraron mu barkanmu da yau barkanmu da warhaka kuma mu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokacin da zamu gabatar muku da labaran mu na wannan rana ta talata muna hudu ga watan Rajab shekarar Hijiriya ta dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu wacce ta daidai da ranar goma sha shida ga watan Fabrairu shekarar miladiya ta dubu biyu da ashirin da daya. masu kallon da sauraron mu tare fatan kun wuni lafiya yanzu kuma sai a gyara zama domin jin cikakkun labaran inda za mu fara bayyana muku da cewa shugaban kasa shugaban jamhuriya alhaji isufu muhammadu ya halarci taron nan na injamina babban birnin kasar chadi mai masaukin baki a wannan taro na kasashe biyar na yankin sahel wanda ake ce da su je sahel a taron dai shine zagaye na bakwai a taron dai an tattauna muhimman batutuwa da suka shafi matakan tsaro a yankin sahel da kuma samar da hanyoyin dakile yaduwar cutar coronavirus domin baiwa al'ummar kasashen yankin sahel kariya lokacin shugabannin mambobi na wannan kungiya ta g sahel sun hallara a injamina na kasar chadi da suka hada da shugaba Muhammad Uldu Shek na kasar Mauritania wanda yake shine shugaban shugaba mai barin gado a wannan kungiya da shugaba Idris Debi na kasar Chadi wanda ya karbi luddan wannan kungiya da shugaban kasar Nijar Alhaji Isufu Muhammadu da shugaba kasar Burkina Faso Rakmak Christian Kabore da kuma shugaba na rikon kwarya na ƙasar mali baruda kowannensu daga cikin waɗannan shugabannin sun kawo kusa'a da kuma hikimomin da ya kamata a bi na ganin cewa ƙasashen yankin sahel sun bunƙasa kuma an ci gaba sannan an kare ta daga wato wannan safara ta 'yan ta'adda da ta'addabi yankin na sahel bayan kammala taron na jason sahel shugaban kasa shugaban jamhuriya alhaji isuku muhammadu ya taso inda ake kyautata cewa ya isa a birnin da magaran da ya samu kyakkyawan tarbo daga al'ummar jihar ta da magaran kamar haka a kimanin karfe hudu da minti goma sha biyar ne cicip jirgin da ke dauke da shugaban kasa shugaban jamhuriya alhaji muhammadu isufu mangrebon ya sabka a hilin jirgin sama na damagaram jirim kaɗan da wannan sabka tasa shugaban ƙasa shugaban jamhuriya alhaji muhammadu isufu ya samu kyakkyawan tarbe daga mai girma gwamnan jiha ta da isa musa da ke tare da rakiyar magatakar ranar jiha ta magaram shugaban majalisa sannan da mai alhurma mai martaba sultan na magaram alhaji abubakar sanda umaru gusa wasu daga jikin jirgi sai shugaban ƙasa alhaji muhammad isufu ya samu gaisuwa ta ban girma a fuskar fareti ta wata bataliya ta sojawa kafin kuma daga nan a yadda yake ta rikiyar ministan da ke kula da hanyoyi da kuma shugaban zaurensa shugaban ƙasa alhaji muhammad isufu sai ya ci gaba da gaisawa da dukkan magabata na jiha ka kama daga na bariki ne salakan gargajiya magajin nan gari da kuma sauran al'umma tubarkalla wanda suka wuto da fifi kwai da kwalkwata wannan ku shugaban kasa da ya wuto daga cadi zaman taro na waɗannan ƙasashe na yankin cadi su guda biyar da ake ce ma je sahel shugaban kasa ya zo da magaram ne don tafiyar su da wani gagarumin aiki kamar yadda har kullum yake hudi shugaban kasa ya tabbatar ma al'umma cewa an kuka gani a da magaram wanda ya shafi ayyuka na ci gaba da kuma kyautata rayuwar al'umma akan haka ne shugaban kasa shugaban jamhuriya kuma ya kara bayyana a nan da magaram inda al'umma da suka wuto da fifi don nuna masa goyon baya karamci so da kauna tare da tabbatar mishi cewa su ba su zamanto ba kaza ciki goge baki dangance da irin muhimman ayyuka da yake nan yake zartaswa domin kyautata rayuwar al'umma ta kasance al'umma ita ma ta sahi ta taka rawa da ta taba za bisa al'amuran da suka shibinci rayuwa ingantacciya wadatatta a cikin al'amura na yau da kullum wannan shi ne sa al'umma suka huto suka jima shugaban ƙasa wannan kyakkyawan tarbe a hilin jirgin sama na nan da magaram mu shaida ma al'umma cewa shugaban kasa shugaban jamhuriya tare da sauran magabata da aka tarba insha Allahu a gobe ranar laraba ne kuma za su kasance a yankin da margu musamman tanut inda shugaban kasa kamar har kullum da yake tabbatarwa ya zo ne don kaddamas da soma wannan tsari na aikin hanya wadda za ta tashi tun daga tanut har zuwa tigirit kilomita 226 a cikin hanya wadda take tashi tun daga yankin sahara har ta zo kuma ga cikin yankin kurmi lagos ta ratsa kasashe guda shida namu na nafiya ta afirka a cikin tafarki na karfa watan zumunci kasuwanci bunƙasa al'amura na yau da kullum na al'umma a ɗaya shafin kwa mu sanar da ku cewa shugaban gwamnati prime minister birji rafini ya yi wata saduwa da tawaga ta musamman ta abokanin hudda masu hannu da shuni sun zo ne domin duba jadawalin ayyukan da ya kamata su yi wa ƙasar nijar ganin cewa an samu ci gaba da kuma kyautata jin daɗin rayuwar al'ummar ƙasar kawo ƙarshen duk wasu matsaloli da suke addabar al'umma a ci gaba da labaran nama wannan karin sai mu sanar da ku cewa hukumar eh, yaƙi da cin hanci da rashawa ta ƙasa halsiya ta yi wani zaman taro inda ta bayyana irin ayyukan da kwamitin sa ido a wannan zaɓe mai zuwa na shugaban ƙasa zagaye na biyu wanda zai gudana ranar 21 ga watan fabrairu na wannan shekara ta 2021 wanda kuma suka ce lalle sun rarraba wakilansu a duk inda zauren zaɓe yake domin ganin cewa sun sa ido na a yi wato don a yi zaɓe ingantacce a cikin haske da kuma gaskiya kwamsayar ibrahim aliyu sanda shine mana ƙarin haske a nan kun san halsiya eh, hukumar mu ta nijar nan mai kula da yaƙi da cin hanci da rashuwa cikin ayyukanta an sa mata ta zan kulawa da duk abubuwan da ake bisa kan harkar zaɓe tun harko har ƙarshe to mun kun ga zagaye na harko mun samu yaɗa mutane a ko'ina a cikin ƙasar niger wasu wajaje da mun ka zaɓa don su je su diba mana da an ka yi zaɓen ga yanzu wanga zagaye na biyu shi ma insha Allah za mu aika mutanenmu na nan ga halsiya mun haɗa gwiwa da eh, society civil da na wasu ƙungiyoyi da yawa na horar hula wanda sun ka kama mana don mu samu mu yi wanga aikin tare don inshallah za mu aika su cikin jihohi duka jihohi eh, duka na niger kuma da wasu departement departement da mun ka zaba wanda inshallah za mu taya don mu samu kula da eh, yanda za a yi ayyukan da za mu yi in mun can inshallah eh, waye mutane kai bisa kan yaƙi da ci hanci da rashuwa fuskan harkan zaɓe don za mu ga mutanen seni da mutanen biro de vote insha Allah duka za mu yi musu gargaɗi fuskan wannan kuma eh, cikin radio communautaire da ke da kwai can insha Allah shi ma akwai wasu labarai da yawa da wasu haɗakar da yawa da za mu yaɗawa shi ma a can bayan wannan kuma ran zaɓen za mu zagayawa duka cikin eh, hukumomi na zaɓe insha Allah don mu gani in komi na gayi bayan wannan kuma y'an fara kawo sakamako resulta shi ma insha Allah eh, ekipin duka za su taya su gani yadda ake gani wani abubuwa da a samu aika shi da ya kamata duk wanga menene muke yi don dai Allah ya sa eh, Allah ya sa duk wanga zaben da ake gani a yi shi lahiya lau yanzu kuma sai mu zo a fagen siyasa inda za mu bayyana muku da cewa jam'iyyar assalamu wadda take eh, ta amadu salifu sun kira wani taron gangami wanda a ciki suka fitar da sanarwar cewa suna goyon baya ɗari bisa ɗari ga ɗan takara bazun muhammad ganin yadda suka ce ya kamata jam'iyyar pnds tarayya a dafa mata saboda ta yi namijin ƙoƙari a lokacin da take bisa kan karagal mulki taron gangamin da ya samu kyaukyawan wato yabo ga al'umma magoya bayan wannan jam'iyya ta assalam inda suka yi ta rera tare da yin tabi ga shugaban nasu Ahmadu Salihu inda ya yanke shawarar cewa ya dafa ma ɗan takara Bazum Muhammad suna goyon bayan takararsa ta shugaban ƙasa a dangance da haka ne wato shugaban jam'iyyar pnds tarayya na bangare guda a nan birnin yamai malam ko in ce alhaji hatimi ila mai aya ya halarci gurin inda kuma ya amshi magana ya yi murna kuma ya nuna kyakkyawan jin daɗin da suka yi da kyakkyawan ya buga wannan jam'iyya ta asalam ganin yadda suka ga ya dace a ce sun goya ma wannan ɗan takara bazin muhammad baya ga dai alhaji ila hatimi mai aya ɗauke da ƙarin bayani kamar yadda kuka sani abin da ya tara mu a nan shine mu zo mu kawo muku ziyara mu zo mu ja hankalinku mu zo mu yi sensibilize kin duka militan na coalition bazum 2021 bisa ga wannan rana wadda ta karato mu ta ladi 21 ga wannan wata insha Allah saboda lokaci kaɗan ko kuma in ce kwanaki kaɗan suka rage muna mutahi mu kai ga inda za mu tabbatar da ɗan mu alhaji bazum muhammed da bisa kan tarar mulki da iko allah lalle wannan shina faruwa shina tabbata kamar yadda kuka sani sai mun tashi tsaye-tsayen daka mun ga mun cika a da ƙura'u na ɗan takararmu insha Allah ranar 21 ga wannan wata jama'a. Jama'a kamar yadda kun ka sani, ɗan takara na jam'iyyar PNDS tarayya shine ɗan takara na farti daban-daban haɗari ba wani abu ko kuma in ce 95 kenan hausawa ka cewa kyakkyawar sahiya daga mulcanta aka gani sai mu ce mu najeriya dai kawai da ikon Allah zaɓe ai ya ƙare tunda inda yake kamar yadda kun ka sani duka ƙawance na ɗan takara na bazum 2021 suna da kujera ta 'yan majalisa abinda aka ce ma deputation ɗari da ashirin da tara wancan kote suna da kujera 37 kenan jama'a ai garrama ta rabu sahiya ta waye kenan abinda ake jira kawai da ikon Allah rana 21 Allah Ubangiji shi mu da ita da ikon Allah. A yanzu kuma sai mu dawo har wa yau dai ma'aikatar ma'aikatar ministan fasalin hilaye da ake ce da ita ministar de domain ta kira wani taron manema labarai wanda ta yi bayani dalla-dalla kuma ta wayar da kan al'umma musamman ma wa'anda ake kyautata san cewa za a raba musu hilaye domin samun matsugunni wannan nazari ne da gwamnati ta yi na ganin cewa ma'aikata ya kamata a ce kowanne ya mallaki matsuguni ko mu ce muhalli domin kyautata jin daɗin rayuwar ma'aikatan ƙasa ga dai ƙarin haske daga bakin ɗaya daga cikin mahalarta taron na ma'aikatar ta ministan domin wannan farsed da aka samu an kiran kwamiti wanda zai eh, kula da yadda za a yi eh, eh, yadda rabon zai yi to wani kwamiti ya tsaye ya hido fish ya girkuro fish fish dubu ashirin kun san an ce parcel kin eh, shi hit kayayyakin eh, dubu goma sha biyar ne amma tun da dubu goma sha biyar ne an san dai ma'aikata da na gwamnati da na wanda suke eh, prive an san dai sun yi dubu goma sha biyar kenan dole fishkin da ya kamata a yi sai ta haka nan su wanga fish za a rarraba su ne ga derash eh, eh, na minister kuma da eh, kungiyoyin mai kula da jama'a na minister da kungiyoyin kwadago guda biyar wanda su ne suke walgitta ma'aikata kenan wajen su ma na za a aje wannan Eh, fishoshi kuma a region kuma a gundumomi za a aje wajen gwamnan jiha a za a rarraba su amma kuma eh, mutane za a an ba su bakwai uku don su cika shi wato su maido shi sha biyar da watan uku amma inda za a aje su eh, waɗanda suke mai ministar da domin za su kawo kenan duk wanda ya cika fishkin shi ministar da domin zai kawo ya aji amma wajen amsa wajen direksiyon mai kula da ma'aikata na ministeri da na eh, da wajen kungiyoyin kwadugo a nan za a wance su amma ajiya kowa an ka cika fishinka ka kawo shi minista da domin eh, a can eh, gundumomi jihohi wannan wajen direksar janar ake ajiya nan ya mai shine ke da wurin ajiya biyu da minister da direksar regional. yau to ita fish dai ga ta ga yadda take ga kamannin su nan ga ko da yake mun gani cikin eh, rezo sosiyo fish ne suna yawo kuma wasu har sun mahawar cika alhali mun wadda komiti eh, ta yarda da ita ga ta ba mu fara ba da ba kenan duk wanda ya san ya cika ya san da ba ta girgi ba ta wannan za a fara raba su Eh, ran litinin kare iri hudu ne ke akwai akwai na mita ɗari biyu ɗari biyu da hamsin ɗari uku da ɗari uku da hamsin wato shi wannan eh, kare kyauta ne gwamnati take bada shi amma kudin katangar da za a kewaye shi ne ma'aikaci yake biya an ka diba cikin eh, taburo da aka yi wannan akwai wurin da farsal gin da kake zaba da gaza kare kin da gaza ba, irin shi akwai inda zaka sa kai koshe ka zaba inda zaka zaba shi kuma wannan na ga wannan inda akwai da daya biyu uku hudu biyar shidda bakwai a chance wato lokacin da ya kamata a ce ka kare biyan shi ne kenan ne kake cewa kai ka biya shi ko a shekara daya ko shekara biyar ko shekara bakwai daga ɗaya zuwa bakwai ne shi nan ka yi kura nan kuma ka kewaye inda ka zaɓa in ka ce a shekara bakwai ne sai ka kewaye wurin inda bakwai yake to eh, akwai kuma fes da ya kamata a sa tunda kun san tunda fes ne za a sa a ga wane ne ya cancanta a bashi ga su nan dai eh, eh, kamar da yaman manuscript kamar photocopy eh, legalize legalize da certificate nationalité president da ɗiya wanda mutane suke da da biyan nawa kake biya da nawa ake biyan ka duka dai duka an sa cikin wannan fish wanda zai sa committee su yi aiki da wannan abin da ka rubuta idan a samu a gani ya cancanta a baka ko bai cancanta ba. ne ya cancanta to eh, shine. ne. Wane ne ya cancanta a Wa cancanta ya fara samu eh, tun da dubu goma sha biyar ne an san kuma eh, ma'aikata sun yi haka na. kenan tun da dubu goma sha biyar ne sai an yi kilasan su a gani a tace a gani wane ne a yanzu dai bisa kan wannan wannan wannan da ake yanzu su ne ya kamata a fara bayar gwargwadon labarin da ya sauka ke na amaricen yau a gare mu a madadin wani suka taya muka gabatar da shi ni da na shirya na gabatar ke muka fatan mu kwan lafiya a gobe za ku sake tarbar mu dauke da wasu sababbin labaran da rahotannin masala.